Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango biyar, ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. da kuma Alpha Radio a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi. amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a da fata an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. ma'aikatan agajin gaggawa a garin ridgecrest a california sun kimanta barna da ta biyo bayan babbar girgizar kasa ta biyu da ta wa yanki mai sahara da ke arewa maso gabashin los angeles a daren ranar juma'a sai dai babu mutuwa ko mummunan rauni a wannan girgiza da ta faru da ba wanda ta faru a ranar alhamis amma dai girgizar ta ranar juma'a mai karfin maki bakwai da digo ɗaya ya kara barna mai yawa a kan mazauna yankin an ji girgizar ta ranar juma'a a faɗin kudancin california da ma makwabciya nevada haka zalika kayan abinci suka lalace a manyan kasuwanni a wani shagon barasa a ridgecrest dan mai shagon da ake kira victor abdullatif ya ce girgizan ta ranar juma'a wato ta yi tsanani fiye da ta ranar alhamis but also concluded with a very very strong jolt that felt like it was gonna like ya ce amma girgizar da ta kara yin tsanani ne sosai kafin ta zo karshe sannan kuma ya nuna cewa ya ji tsoro kwarai da gaske har yana jin ko wannan girgizar za ta rusa ginin su gabaki daya masana kimiyyar girgizar kasa sun ce girgizar ta ranar juma'a ta fi tsanani da ta ranar alhamis da minti goma idan aka auna maki shida da digo hudu na ranar alhamis din maguladici na hukumar wato agajin gaggawa ta california ya ce girgizar ta yi tsanani sosai The quake did uh, last for some time. It was felt widely. throughout, uh, well, most of Southern California. Ya ce girgiza ta daɗe tana ci gaba kuma an ji ɗuriyarta ba a ko'ina a kudancin jihar California har ma zuwa yankin Arewa. Shugaba mai jagorantar rukunin tattaunawar zaman lafiya na Amurka a jiya Asabar ya yaba wa tattaunawar da ke gudana da Taliban a Qatar cewa an samu nasara a wannan tattaunawa domin samun maslahar a siyasance akan yaƙi da ake yi a ƙasar Afghanistan. an fara tattaunawa amurka da taliban ne a ranar 29 ga watan yuni tattaunawa a karo na bakwai wadda aka faro kusan shekara daya tsakanin bangarorin guda biyu kan mummunar yakin da ake aka kwashe shekaru goma sha takwas ana yi lamarin da ya kara zafi a cikin 'yan watanni da suka shuɗe zarme khalid ya ce ya kafe wani sakon twitter inda yake cewa bangarori biyu sun dace a jiya asabar cewa za su dan huta domin ba da dama a gudanar da taron wani biyu tsakanin shugabannin afghanistan a babban birnin kasar qatar doha a yau lahadi kwanaki shidan karshe na tattaunawan ya yi tasiri matuka ya zuwa yanzu mun samu nasara sosai a bangarori na bangarori hudu masu kulla yarjejeniyar zaman lafiya in ji khalizad ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc askarawan tsaron gaba tekun tunisia a jiya asabar sun tsamo gawarwaki goma sha hudu na bakin haure 'yan afirka da suka nitse a cikin jirgi da cikin jirgin su da ke dauke da mutane 80 a lokacin da suka taso makwabciya libya zuwa turai in ji hukumar red cross ta tunisia wasu masunta na kasar tunisia su ma sun ceto wasu mutane hudu amma kuma ɗaya daga ciki ya mutu a asibiti a cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a ranar alhamis sauran mutane da ke cikin makil a cikin jirgin kuma ana fargaban ko kila su masu nutse akalla bakin haure 66 da suke kan hanyar su daga libya zuwa turai ne suka nitse a watan mayu da ta shuɗe yayin da jirgin ruwan nasu ya yi hatsari a gabar tekun tunisia tekun yammacin kasar libya da nan ne inda bakin haure daga afirka suke fara balaguro da zimmar isa turai sai dai adadin ya ragu ainun da waɗanda suke bi wannan wurin saboda kokari da kasar italiya take yi na hana amfani da wannan barauniyar hanya da kuma taimako da take baiwa askarawan tsaron gabar tekun kasar libya hukumomi sun tsare mutane da dama masu zanga-zanga a babban birni na biyu a kazakhstan a cikin jerin tarukan gangami na kalubalantar sabon zababben shugaban kasan wato kasim zoma tagai jama'an sanda na sai da kayan sarki da ma na farin kaya sun afkawa masu zanga-zanga a lokacin da suke yi. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zabe ko nade Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu kaya zan gabatar. Ba a yi wa wasu 'yan takara gwaninta sai in sun samu nasarar lashe zabe. In ji shugaban hukumar zaben Najeriya Mahmud Yakubu. mu dai mun san akwai ma'adanar sakamakon zaɓe ta yanar gizo wato saba in ji pdp pdp ta gayyaci wasu 'yan majalisar wakilai 'yan jam'iyyar ta don jan kunne kan zaben shugaban marasa rinjaye na majalisar wakilan waɗanda suka sa batun farashin kujerar aikin hajji a yakin neman zaɓe ba su yi adalci ba in ji shugaban hukumar alhazan najeriya barista abdullahi muktar waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar allah shugaban hukumar zaben Najeriya INEC Farfesa Mahmud Yakubu ya ce hukumar sa ta bi duk ka'idojin gudanar da zaɓe ga babban zaben 2019 da shugaban Muhammadu Buhari ya lashe a karo na biyu. Farfesa Yakubu wanda ke magana a taron bitar zaben da 'yan jarida ya ce ba a yi wa 'yan siyasa gwaninta sai lokacin da suka lashe zaɓe. Yakubu ya kawo misalin wani ɗan takarar gwamna da ya ce ya gan shi a talabijin yana kushe na'urar tantance masu kada ƙuri'a inda bayan zaɓe sai ya lashe zaben ya dawo kuma yana yabon na'urar. Ga batun takaddama kan ma'adanar bayanan yanar gizo na sakamakon zaben, Farfesa Yakubu ya ce batun na gaban kotu, don haka ba zai yi magana a kai ba. A nata bangaren mai kalubalantar sakamakon zaben wato babbar jam'iyyar adawa PDP ta bakin kakakin da Buba Galadima ta ce kotu bata hana ta duba ma'adanar ba, kuma in an kai gare ta za ta tabbatar da matsayar jam'iyyar kan sakamakon zaben. An hana ba hana ba. Mun nemi a ba mu dama mu binciki wannan ma'adanan labaru wato saba don mu yi amfani amfani da shi dan mu. wannan hanawa da suka yi akalla ya gurgunta mana waccan dama da muke nema aka ce a bari sai an fara shari'a ya za mu fara shari'a ba mu da cikakken bayani na abin da za a yi shari'a a kai saboda haka wannan ya nuna ba adalci kenan kuma wannan saba babu mutumin da ya isa ya ce babu ita sai dai ana tsoron kar a fito da ita don asiri zai tonu abin da ba su sani ba shine ba a nan take ba an danne wa baudari kai domin muna da hanyoyi da wanda za mu iya tabbatar da gaskiyar abin da muke magana a kai a wannan shari'a da aka yi alhamis nan ai kaga sun fara gani jihohi da yawa na ƙasar nan ba a yi ma zaɓe ba ƙuri'un kawai aka rubuta da zummar cewa ai babu abin da wani ya isa ya yi ai gwamnati ce ba wanda ya isa ya kalubalance ta to wannan ita ce rauni da 'yan najeriya suke da ita musamman ma 'yan arewa shin waye ya yi gwamnatin nan ba mu ne muke da da haƙƙin mu zaɓe ta ba ko ma waye ne mutum idan shari'a ta ce ba shi ba ne billahi lazi yadda ka san an yi ruwa an ɗauke haka za a manta da mutum. injiniya abubuwa galadima da eh, kaddara akwai wannan ma'adana wato saba kamar yadda kuke faɗa shin menene kuke tsammani zai fito daga cikinta ta ne in an duba abin da muke da shi injiniya ai tabbaci kawai muke so abin da muke jaddashi shine a tiku ne ya ci zaɓe da ƙuri'u masu yawa kuma in an buɗe sabon nan muka shiga za mu iya tabbatar da haka kai bari in gaya maka nasiru billahi lazi la ilaha illa idan dai za a samu alƙalai masu jin tsoron Allah in za a samu alƙalai da suka san in sun mutu za su sadu da ubangiji to ina gaya maka a tiku zai zama shugaban Najeriya ne abubuwa galadima wasu in sun ji kana irin waɗannan maganganun sai su ga kamar a kawai kake ba wai lalle abin da yake ranka ba ne kake faɗa. wai kai nasiru in wani bai sani ba ai kai ne shaida mutane har sun manta ni dinnan da sauranmu abin da muka yi wa gwamnatin obasanjo da gwamnatin yar aduwa da gwamnatin jonathan ai ba mu kashi ɗaya bisa goma ba wa gwamnatin Buhari. Da abin da na yi wa gwamnatin Obasanjo da zan yi wa gwamnatin Buhari, ai da yanzu tuntuni ta faɗi. In Allah ya dabu ba galadima, za mu jira mu ga hukuncin kotu da yadda wannan lamari zai kammala. Jam'iyyar PDP ta gayyace wasu 'ya'yanta na majalisar wakilai don togaciya kan yadda suka so su zulle wa muradun jam'iyyar ga zaben shugaban marasa rinjaye da ya saka kakakin majalisar Femi Bajabiya Mila ya sanar da sunan Ndudi Elumelu inda daga bisani gwanin jam'iyyar Kingsley Chin lokacin ya bayyana a matsayin shugaban marasa rinjayen kai kujerar masu rinjaye na majalisar wakilai kano inda aka ba alhassan ado doguwa ya sanya wasu da ke san a kai kujerar sokoto inda ba gwamnan apc sanyin gwiwa ga abin da lawali zurmi ke cewa arewacin najeriya ta yamma misali in ce maka sokoto wanda ba su da gwamna dukkan su pdp ne sai yan majalisa tarayya kawai irin zamfara da ba ta da kowa ɗungurumfin ta zama shahiza ne ba mu da wani wakilci kowane iri idan muka taso za mu zo abuja in muka kawo hantuwa sai mu koma ba mu san ga wanda za mu abuja ba ba mu da wakilci mun zaɓo buhari mun zaɓo yan majalisar mu amma ba mu da wani cikin majalisar mu wanda zai wakilce mu mu kawo kukan mu gare shi so ni ina kira ga wannan jam'iyya mai adalci ta tausaya ta dubi matsayin da muke fama da shi da matsalolin mu idan ta dibi kano web leader din nan kano ta sha yanci tun shekarar 1999 yau kano tana da gwamna na apc tana da 'yan majalisu na apc tana da sanatota na apc wannan adalci ne gare su idan kuma aka dawo yankinmu misali sokoto zamfara ya cancanta a ce muna da wani wakili wanda zai zo ya wakilce mu an ba da lida na majalisar dattijai a birnin kebbi wannan bai isa idan ka kwatanta shi da yawan walƙon da mun ka zuba ma muhammadu buhari sama da ƙuri'a a arewacin najeriya yammacin arewacin najeriya ƙuri'a kusan miliyan goma mun ka zuba mashi to ni ina kira ga waɗannan shugabanni su zauna su yi mamu adalci talakawan nan fa da suka zaɓo su ba a jahilci suka zaɓe su ba idan ba su ma talakawa adalci ba talakawa za su koma fanni irin na masudanci ko dai su musu allah ya isa ko su tsura musu ido allah zai kai ƙarshen su shekara ta dubu 2023 a nan za su ga kuma abin da halayen da talaka za kamar yadda lamarin zaɓe yake ko da ba naɗi aka yi ba akwai wanda zai lashe akwai kuma wanda zai sha kaye Shi kuma shugaban hukumar alazan Najeriya Barista Abdullahi Muktar Muhammad ya nuna takaici kan waɗanda suka sanya lamarin kuɗin kujerar alazai a yakin neman zaben su a zaben da ya gabata. Yana mai cewa lamarin aikin haji ibada ne ba siyasa ba ne. Duk wanda zai ɗauko sha'anin aikin haji ya sa shi a cikin siyasa zai faɗa ne domin ya yaudari al'umma. Amma abin da na imani da shi shine idan shugaba muhammadu buhari yana da daman ya yi abin da ya fi wannan zai yi saboda kishin da yake da shi da ƙasa da talaka da kuma ganin cewa 'yan ƙasa ba su koka ba kuma kullum gargaɗin shi gare mu shine duk abin da za mu yi mu yi shi bisa kan gaskiya da amana kuma akan wannan gargaɗi wanda mun san cewa ba gare shi kawai za mu ba da hisabin abin da muka yi ba za mu tashi gaban ubangiji mu ba da hisabin abin da muka yi da haka ga dukkan abin da muka yi mun san iyakacin gaske mu kenan domin bai yiwuwa a ce kusan dukkan mu gaba ɗaya mu yi tarayya akan bata ko mu yi tarayya akan zalunci ko mu yi tarayya akan cuta shi rayuwar nan gaba ɗaya guda nawa ne waɗanda suka tara abin da ya fi ƙasan ma ta mallaka me za ta amfane su da shi abin da ka zo da shi duniya abin da za ka koma da shi shine ayyukan da kai da kuma mu'amalan ka tsakaninka da ubangijinka so kira na shine yan siyasa kas su dinga cakuɗa maganan aikin haji da harkar siyasa na gani an kawo mana waɗanda suke tun ma kafin a faɗi kuɗin aikin hajji suna tura cewa kuɗin aikin hajjin bana miliyan ɗaya ne da dubu ɗari takwas welcome to next level kaman gatse ne ko kuma izgilanci ne ake yi Allah ni na ma mutane nasihan cewa aikin ibada a ɗauke shi a matsayinsa na ibada amma kar a cakuɗa shi da harkar siyasa idan mutum ya yi wannan allah yana iya jarrabarsa masu ɗauka wannan alkawarin nan gaba bayan shugaba muhammadu buhari ya gama mulkinsa allah yana iya ba su mulkin in ya so kuma ya jarrabe su da wannan abin ya ga yadda za su yi babu wani abu wanda yake za a yi illa banda a gode ma gwamnati a gode ma shugaba muhammadu buhari domin tsayawansa ne inda shugaba muhammadu buhari ya biye ma ra'ayin economist masu harkar tattalin arziki ba za a da wannan ma farashin dala akan 306 ba za a ce ne ko aikin haji ai ibada ne wanda ga wanda ya sa kansa da haka kowa ma ya je sai farashin dalarsa yadda yake bukata gwamnati ta san daraja da girman aikin hajji da haka ta yarda cewa a bada wannan farashin dala akan yadda yake kuma idan misali baɗin allah ya kai mu da rai da lafiya sai ya zama da cewa farashin dalan ya sauka a hukumance dala ta dawo naira daya duka duka kudin aikin hajji ba zai kai dubu hudu da dari biyar ba naira dubu hudu da dari biyar so fatan mu shine a yi najeriya tattalin arzikinta ya bunkasa ya zama na muna da abin da za mu fitar ba kawai mu ne za mu je mu siyo ba darajar naira ya karfafa idan darajar naira ya karfafa ita wannan aba da ake ce ma dala allah ya karya ta to sai ka samu cewa ba aikin hajji ba komai ma na najeriya zai zama da sauki kuma malam alhikaya mutane sai wani lokaci abin ni ya dore mini kai kai da kake zuwa kasuwa ka sai zogale wajen inna inna ta rage kunshin zogalanta ka tambaye ta inna zogalan da na ya dan kamar an dan tauye hannu ta ce haba dan nan baka san dala ya tashi ba ka yadda da zogale ma dala ya shafe shi ko sai ka yadda da dala ya shafe shi mai sai da mota ta kumbo ya kara mata kuɗi da dan ya ce dala ya shafe shi ka yadda da nisabi na zakka eh? ka yadda da ya karu saboda darajar dala ya tashi darajar zakka da ake biya bare da bana ɗaya ne ko darajar zakka shekara goma da bana ɗaya ne bai karu ba an yadda da kuɗin diya na idan mutum ya yi sata za a yanke masa hannu ya tashi saboda darajar dala an yadda da diya na idan mutum ya kashe wani da gangan diyar da zai biya ya karu saboda dala ya tashi amma shi a aikin hajji ne ba a yarda dala ya shafe shi ba to ina ganin ya kamata mu duba mu ga cewa akwai abin da za mu kan mu faɗa mu san cewa siyasa daban shi kuma aiki na ibada daban dama lamarin kasar demokuraɗiyya na ba da dama kowa ya faɗi albarkacin bakinsa matukar hakan bai saba da ka'idar tsarin mulki ba sunana abdullahi Bala lau shugaban kungiyar jama'atu ya zara tilbidiya wa kamata sunna bayan gwagwarmaya da aka yi na zabe allah ya tabbatar da shi shugaba muhammad buhari muna addu'a allah ya kara taya shi riko ya sanya albarka cikin jagorancinsa ya bashi ikon yin adalci allah ya taimake shi da mutanen kirki wannan lokaci ne mawuyaci gare shi amma ya kamata sauran al'umma su tuna cewa yanzu shugabanci bai yiwa mutum guda ya shugabanci dole sai ya samu mataimaka kenan kar mu bar shi kamar yadda aka taya shi addu'o'i lokacin da allah ya jarrabe shi da rashin lafiya kuma allah ya karbi addu'ar mu ya samu lafiya hakanan kuma al'umma su nuna mishi goyon baya wurin sa allah ya ba shi nasara to yanzu kuma kada al'umma su kyale shi mu ci gaba da taya shi da addu'a allah ya zaɓo mishi mutanen kirki da za su taya shi wannan aiki ko da ba waɗanda yake tunani ba Allah ya sanya mishi tunanin mutanen kirki da zai ɗauko waɗanda duk suke kusa da shi waɗanda ba na kirki ba Allah ya canja mishi su da mutanen kirki idan aka dage da irin wannan to allah maɗaukakin sarki sai kaga ya taimake mu ya sanya nasara mai yawa gagaruma cikin jagorancin da zai yi Ƙasan na bukatar mutanen kirki kusa da shi waɗanda in ya yi abin kirki su ƙarfafa shi in ya yi kuskure su tunasar da shi in zai yi abin da ba daidai ba su nuna mishi cewa ba daidai ba ne idan muka yi shiru kawai yanzu masu neman mukami suna ta kamun kafa wayannan su ce mu ne wayannan su ce mu ne to wannan ba zai taimake mu ba a ƙasa allah maɗaukakin sarki ya sa lokacin da zai fidda list ɗin sunayen mutanen da ya zaɓo a matsayin makusantarsa da za su yi aiki tare da shi a matsayin ministocinsa za su yi aiki da shi ya zama kowa na ce alhamdulillah ya zaɓo mutanen kirki ba su sauraro duk da wannan ma muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham ni Nasiru da Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum Dalla. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. A ci gaba da taron tattauna yadda za a nemo mafita a kan maganar tsarkake tsamun tsaro a Nigeria da cibiyar nan ta bincike da bunƙasa arewa wato Arewa Research and Development Project a turance ta shirya a jihar Kaduna. Kwamitocin ƙwararrun da cibiyar ta kafa a rana ta farko sun ba da shawarwari akan yadda za a shawo kan tsamun tsaro a wannan ƙasa. tsohon jakadan Najeriya a Majalisar Ɗinkin Duniya ambasada Usman Sarki na cikin waɗanda suka jagoranci irin waɗannan kwamitoci wanda cibiyar ta ARDP ta kafa kuma ya yi ƙarin haske game da shawarar da kwamitin shi ya bayar. To reporting da muka ba na farko dai an samu ci gaba kuma an yi kokari sosai wurin kula da tsaron ƙasa. amma kuma shi tsarin ƙasa wato ba lokaci ɗaya za a yi a bashi ba wato abu ne da zai ci gaba illa masha Allah ba ba da iyaka ba shi da lokaci don haka muka tsara wata wasu matakai da za a ɗauka na alaka da ƙasashe kamar chadi cameroon niger burkina faso benin republic da sauran kasashenmu da suke makwabta da nigeria. cewa a kulla dankon zumunci da su sosai ba wai ta diplomasiya kadai ba har ta wurin tijara tafiyar da mutane su samu su shiga najeriya su fita mu ma mu shiga su mu fita kuma wurin alaka da ma'aikatan tsaron ƙasa a samu muna gudanar da abin wurin leƙen asiri akwai mutane da yawa da suke nufi ba mai kyau a najeriya ba kamar 'yan ta'adda masu 'yan smuggle masu kawo makamai najeriya da sauransu duk wannan ma'aikatan tsaro kamar na niger ko na chad ko na cameroon ko na benin su za su iya ba Najeriya intelligence mu kuma mai aiki da irin wannan information da suka bayar kuma a cikin ƙasa mana da matsaloli da yawa talauci rashin aiki rashin yarda da juna mu 'yan najeriya ya kamata gwamnati su yi establishing wato task force kamar committee committee su bincika wayannan abubuwan kuma ya za a samu kansu a yi maganin su domin a samu zaman lafiya shi ma shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya ta jihar kaduna dr salimu male ya jagoranci kwamiti kai. rikicin manoma da makiyaya a wannan ƙasa. Babban abubuwan da aka yi la'akari da su shine dangantaka tsakanin makiyaya da manoma ta fara taɓarɓarewa ne a lokacin da dangantaka da kuma shugabanci na karkara ya samu sauyi musamman tun a zamanin da sarakuna da malamai da shugabannin al'umma suke da alhakin sasanta tsakanin makiyaya da manoma amma cikin shekarun baya aka samu sauyin wannan wannan shi ya ja al'ummomi suka fara samun rarrabuwa kuma duk wani ɗan karamin saɓani ko mai kankantansa babu tafarki kyakkyawa da za a bi a sasanta tsakanin al'umma. Kuna ganin idan an ƙara waiwayar abin da aka baro a baya zai taimaka wajen magance wannan matsala? Shawarwarin da kwamitin suka bayar shine na farko a sake mayar da hanyoyin sasantawa tsakanin al'umma irin wanda aka saba da shi bayan haka kuma a karfafa harkokin shugabanci a musamman a yankunan karkara a taimaka wa su mazauna karkara su fahimci yanayin rayuwa da sauyawar yanayi da yadda karuwan yawan al'umma ke shafar yaduwar ayyukan gona da noma da kiwo da kuma yadda za a yi a magance tashe-tashen hankula da rashin jituwa. Su ke da alhakin aiwatar da wannan shawarwari da kwamitin kwai bayar? Babban masu alhaki su ne gwamnatoci, musamman gwamnatocin jihohi da na kananan hukumomi. Sa'an nan kuma ita gwamnatin tarayya ita ce za ta yi ka'idoji da tsare-tsaren da za a biya aiwatar da wannan. cibiyar bincike da bunƙasa arewa dai ta shirya wannan taro ne na kwanaki biyu a garin kaduna da nufin lalubo mafita game da yanayin tsaro a nigeria ta hanyar yin amfani da kwamitoci na ƙwararru daban-daban da suka kawo shawarwarin da za su taimaka isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria farkon makon nan ne rundunar tsaro da ke kare al'umma ta civil defense a jihar nasarawa ta ce ta yi wani babban kamu na wani gungun mutanen da ake zargi da yin fashi da makami a jihar waɗanda shugaban rundunar jihar ta nasarawa muhammad gida ɗafari ya ce sun addabi al'ummar jihar kamar da za ku ji a wannan rahoto da ya fara da karin bayanin da ya yi wa wakilin murya amurka zainab babaji ta wayar talho mutane ne wayanda suke barna a nan jihar nasarawa sosai sun je sun shiga wani gidan rediyo da ake kira precious radio na lafiya suka kwashe musu kayan aiki a baran sun shiga wata ma'aikata da ake kira nagis kuma ma suka kwashe abin da za su kwashe da su suka gudu kuma wannan shekaran sun je turake jamji filin station lafiya cikin dare suka kwashe masa kuɗi suka kwashe masa laptop hatta tv plasma da ke cikin ofishin duk sun kwashe suka sake zuwa alhaji filin station a shago suka sake irin wannan barna kuma kuma suka je suka shiga ministry of health suka kwashe kwamfutoci guda biyar suka cire plasma suka kwashe wanda su kwashe suka tafi turan ashirin da uku ga watan shida na wannan shekara sai suka je ma'aikatan nagis e suka je suka fasa wannan ofis suka kwashe musu kwamfutoci sun fasa sef ya kai guda uku manya-manya suka je kuma ministry of land suka yi musu haka suka kwashe kuɗi suka fasa ofis to duk waɗannan abin suka faru guda bakwai din nan babu wanda aka kawo sanarwa a wurin mu sai na nagis e din nan da muka fara bincike Allah da ikonsa sai muka fara kamo su ɗaya bayan ɗaya kuma yanzu mun gano wasu kwamfutoci su da kansu sun yadda cewa sun aikata waɗannan laifuka. To waɗannan mutane barayi ne kawai na kaya ko kuma suna cikin irin 'yan fashi da ko kuma masu garkuwa da mutane da ake samu a wurare daban-daban? Eh, da yake suna amfani da manya-manyan bindigogi kuma daga cikin su mutum biyu sun yadda cewa su ne fashi a madar station wani ɗan ƙauye ne nan kusa da nasarawa Ekon. kuma an ce suna sace mutane babu mamaki. kwamandan rundunar civil defense kenan a jihar nasarawa muhammad gidado fari ke bayani kan gungun yan fashi da makami da suka yi nasarar kamawa Shugaban gidan rediyon tarayya ta Precious FM da ke lafiya, Musa Abdullahi, ya ce 'yan fashin sun tafka barna a ofishinsu. In fact ba sau daya ba sau biyu suka shiga. Farko suka ɗaure mai gadi. A fadin shi mai gadi mutane takwas ne kuma dukansu da bindigogi. Sai suka ce mishi ya nuna musu gidan kudi. Yan ce nan gidan rediyo ne ya ba kudi. Suka ce ba su yadda ba. to wallahi kofofi goma sha biyun da suna tashonin duk sun babballe su duka shiga to Allah ya taimaka sun vandalizin su abubuwa amma ba su taba transmita ba amma kan sun daidaibe mana su recorders da telephone da wayansu kayayyaki dai a daidai ba sun sake sun dawo kuma da ba samu kuɗi ba kuma sun juya mana mai diesel sun daidaibe wasu abubuwa dai gaskiya kan ba ta gari sun addabe jama'a a lafiya Shi ma daraktan Turaki Gamji Nigeria Limited Alhaji Turaki Gamji ya ce gudunmawan bayanai da jama'a ke bayarwa zai ƙara taimakawa wajen bankaɗo ɓata gari. Inda kika zaga kusan yawancin gidajen man ba inda ba su riskin din irin wannan makamancin satan sun yi a ciki ba. Wayannan masu ba da bayanan sirri nan da sauransu ba ƙaramin kokari suke ba. Don mu akwai ire-iren wayannan ma da wani ya ce a ta guduma da aka yi aiki ma aka fasa wannan wajen za su tashi yadda suke karban hayan irin wani ababen da sauransu sannan a cikin su har akwai mai aikin walda da suke yawo da su. Tuni dai rundunar ta civil defense ta gurfanar da waɗanda ake zargi da fashi da makamin a gaban kotu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. kan nan tsoro zuciyanmu ta mana daɗi amma fa mu bar gina ramin mugunta. Mu gargaɗi mai gina ramin mugunta. Gama shi mai gina ramin mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya mara ma. To madalla. Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. écoutez VOA Afrique.